Bismillahir Rahmanir Rahim. So da sha'awa. Kashi na arba'in da takwas. Kamar kullum, idan dare yayi Usman ke zuwa su sha su da ummal ɗin shi. Yau ma haka yana dawowa daga masallaci. Wanka ya sha kwalliya sai zuba kamshe ke. Adam da ke kwance kan kujera a falo, yana jin fitowarsa daga bedroom, ya sa dariya ƙasa-ƙasa. Aiko kamar a kunnen sa ya jiwo ce, me kake wa dariya? Hannu ya sanya ya toshe bakin da hannunsa yana ɓoye dariyar. Ya ce kai malam, ni fa abu nake kallo a waya kwafa ya fice sai falon nan ne da ami ya fara haduwa tana fitowa za ta yi bangaren hajjaju rabawa gefe ita ko ta kalle shi cikin kaunar din nata ta ce hm usman manyan gari sun ne kai yayi ƙasa yana so sakiya sannan ta wuce shi ma ya shige abinsa a falo suka zauna suna ta zuba soyayya yana ta rikita ta da kalamansa masu daukar hankali cikin firar suka yi amfani da wayarta suka kira garkuwa kiran na shiga shi ya fara magana barka da dare antin ummu barka dai ya kuke ya su ammi da su babana aliyu auta da fara ya ce suna lafiya lau kowa na gaida ki na gode matuƙa dama cewa ne bari na yi maki godiya akan irin shawarwarin da ke bawa ummuna sannan in sanar da ke yau ta karɓi sadaki na sannan an saka rana nan da sati biyu alhamdulillah gaskiya na ji daɗi sosai na kuma taya ku murna allah ya sa a yi a sa'a ba ita na yi mata murna hannu biyu ta sanya ta rufe ido tana marmashi shi ko sai cewa kin ganta tana jin ki ta rufe ido wai kunya take ji anti ummu gaskiya ki mata faɗa ta rage kunyar nan gudun kar ta takura mana rayuwa kuma dan Allah ki mata nasiha ta rage kuka dan naga tana jin maganar ki murmushi ta sannan ta ce ummu yau kuma ni ake kunya to shikenan sai na ji ki an jima online dan zamu tattauna ina son ƙarin bayani akan labarin kin ga zamu fara da haka suka yi sallama sosai usman yake ta zuba godiya ba su jima ba ya raka ta kofar ɗaki ta shige shi ma ya tafi ɓangaren su shirye-shirye aka fara domin kuwa sati biyu kawai aka saka ranar auren da haka anti shuwa da anti halima suka zage gurin gyara umar da taimakon ammi da hajjaju kullum cikin tsima ta suke da tsimakansu na shuwa arab sosai suke tsime ta na ci da na sha da kuma na zama a ciki suna marje ta tuni ta marje ta ta ƙara fari da kyau ko ina na jikinta ya ciko tip sai sheki take fatar nan tata kamar ta jariri kuma ita da kanta ta san ta tsimi da tsumin mutan yobe wata rana asabar ta yi daidai da saura kwanaki bakwai ne ɗauran auren antishuwa ta jiko abin da suka saba bawa ummal kullum ta fito falon hajjaji inda suke zaune ita da aliyu da anti halima sai nan ne da ammi da uwar gayya hajjaju aiko tana ganin ta da kwaf ta bata fuska ta marere ce kamar za ta kuka ta juyar da kai ta ce ni gaskiya na gaji wallahi ciki na a ƙoshe yake yanzu fa anta halima ta ban wani na sha ita ma anta shuwa ɗaure fuska ta ba wasa ta ce kuma wannan ma yanzu zaki shanye shi ba ni ban san shirme ki amsa ki sha kawai babban kafa ta fara ya ƙasa tana yarfa hannu da ƙunƙuni ƙasa ƙasa daidai lokacin shigowar usman da adam da sadiq sun dawo daga gida inna da sauri usman ya ƙaraso cikin falon ya ce wai me haka halima ce ko ɗauke kai an tushuwa tai kamar bata ji ba ita ko an ta halima cewa tai kai ya usman to ba ni bace ita da antinta ne an juyawa ya kalli antushuwa da ta daure fuska babu alamun wasa ta ce kyalin da ita abu na bata wai ba za ta sha ba ta koshi Talle ga cikin kofin ya sannan ya tambaya magani ne eh maganin ciwon ciki ba in ji halima ganin yadda ya juyo yana kallon ta ya sa nan tashi ta fice dan ta gane sarai usman ya gane maganin menene ake bata dan ta san halinsa zai iya faɗar komai a hankali ya ƙarasa inda take zaune ya ce ummuna yi haƙuri ki sha mana kin ji kin ga yana da amfani ke ka faɗa ta alamar taƙi a an tushuwa ta ce matsamin dan Allah in tafi matsamin da Allah in tafi ana baki kina wa mutane yanga wa zai amfana ni ko Halima koke? da sauri ya mike ya karɓi kofin ya tsira mata ido fuskar shi babu alamun wasa yace ce ke wallahi sai kin sha shi ma ko in dura maki wannan ai shirme ne au tukumma wai shin ko dai ba in ciki zaki min ne da jan haka ammi mata tashi ta fice da barsu. ganin ta ki karɓa ne ya ce sadiq rike min kwaf ɗin nan allah sai na ɗura miki zaki wa mutane asara da bakin ciki in ke baki so ni ina so kuma dole ki sha ma yana faɗa yana matsowa kusa da ita sanin halinsa ne yasa ta mika hannu sadiq ya mika mata kofan tana bata fuska ta kai bakin ta gwara miki dan wallahi ba abin da zai hana in dura maki shi sai ta shanye tas sannan ta sauke kofan tana da dama fuskarta kamar za ta yi amai kalla anti waye wacce kunya ta rufe ta har ta kasa daga kafarta wato usman ya ma gano me ake bawa umma shi ko a jikinsa ya ce daga yanzu in ta isha dan allah ku kira ni ya juya zai fita hajjaji dake ta kallon ikon allah ta ce fitsararre juyowa waye kafin ya bata amsa idan sai ya sauka akan ummul da take ta kakarin amai kallon ta ya tare da cewa kada ki yarda ki amayar da abin nan dan sai an ƙara miki wani ta ce waye su ko duk suka yi shiru suna kallon juna ita ko tashi ta tafi ce tana buga kafarta yau asabar da misalin karfe goma da rabi na safe dubban jama'a suka shaida ɗaurin auren usman ibrahim umar shuwa da amaryarsa rabi'atu hassan umar shuwa cike da abokanan hamma umar wanda da yawa suka samu gayyata daga dr bashir da kuma mustapha shi ma da mahaifinsa an ko usman lokaci ɗaya tunanin ɗan uwansa ya faɗo mai a take idanun shi suka fara zub da kwalla mai tsananin zafi yana tuna a yau da hamman shi na raye da zai fi kowa farin ciki da yau zai gagata mai tarin yawa cikin kuka yake gaisawa da abokan hamman nasa bayan ya shiga cikin gida kuwa amma sai ya tasa a gaba suna wani irin kuka mai cike da kuna a zuciya da kira aka samu abba da hajjaji suka tausasa su haka abin ya kasance a cikin gida mata na ta nasu hidimar ga matar dr bashir ma da matar mustapha da umman shi ita ko ummar yau mutuwar hammanta ta kuma dawo mata sabuwa rungume ya faruk ta ta durkushe gaban adam da sadiq tana kuka mai tarin nadama da dana sani shi ma yaro ganin yadda mahaifiyarsa ke kuka sai ya fashe da kukan mai ƙarfi ayya adam shi ma gaba ɗaya ya kasa kwantar ɗin kansa sai hawaye yake yi kawai ya kasa magana aliyu kuwa jawo faruk ya riƙe sagam a jikinsa suna kuka sadiq ne da antushuwa suka yi ƙarfin halar lallashinsu da ya musu nasiha sai dai amaryar kam da kyar aka samu aka rarrashe ta saboda kuka da take yi mai tsanani don tunawa da masoyinta hamma umar haka jama'a suka yi ta taya su murna har zuwa dare aka fara watsewa ango yana ta sintiri don yana son ya lallashi umman shi ne da kansa kuma shi ma yana buƙatar tausayawarta a gare sa don yau gaba ɗaya begen hammansa yake karo na uku ya shigo ya samu nan ne da ami sai anti shuwa da anti nafisa ya samu gefe ya zauna gaisawa suka yi tare da ƙara yi mai addu'a kai ya fara sosawa ya kalli antushuwa cikin rauni ya ce ina take haɗe fuska ta sannan kuma abin nasa ya ba ta dariya ya kuma ba ta tausayi a hankali ta ce to ana ce tana da baƙi dagowa ya kalle ta sannan ya saci kallon ami da ke ta ƙoƙarin mai da ta a hankali ya ce dare ya yi fa kuma za mu je wani guri da ita ayya dan Allah a bani matata ami ce ta karɓi zancen da cewa a'a ba za a baka ba Usma ai ba gidanka bane ba kuma da bakinka ka ce. sai ka je kwas ka dawo za ta tare da hannu ta nuna mai hanya alamar ya tafi da hannu ta nuna mai hanya alamar ya tafi Mare da ce fuska ya kamar zai kuka ya ce nan ne bai karasa ba ta ce je ka kai wanka ka huta babu mai hana ka matarka dan murmushi ya ido cike da kwalla ya tashi ya fice yana kokarin cire babbar rigar jikinsa ami ta kalli nan ne ta ce ba fa zan yarda da wannan tsarin ba ƙasa nan ne ta yi da kanta cikin girmama ta ce ki yi haƙuri addana dan tun da abbansu ya ce kada a hana shi matarsa da duk su biyu kukan da suke yi na abu ɗaya ne tuno umar ne kuma su duka kowa zai tsaye da hawayensa ne dan ɗaya ya shiru kuma ya ban laifin hakan ba tunda mutane da yawa suna aure su tare a gidan iyayen nasu kin ga shi ma yana da damar hakan kuma kin ga ya ma kusa yin tafiyarsa antishuwa ce ta kalli anni tare da cewa anni ki kyale da kyale dan abba ya sha anansa don wallahi daga shi har sun bani tausayi ga yadda kaddara ta haɗa su bawan allah faru, shi ma yau yayi kukan rashin uba da bai sani ba ita ko ami baki ta ɗan rimtse hawaye na ban fuskar ta ce hin hmm, to allah ya masa albarka allah ya ji kan umar allah ya mishi rahama allah ya raya abin da ya bari amin amin amin ya rabbul izzati suka amsa baki ɗayansu an tuna fisa matar dadi wacce tun da aka fara magana ta shiru ta ce au shi yasa naga Adam da Halima suna ta shirya ummul din amince ta miƙe tana tafiya ta ce eh mana ai duk bakin su daya har da Adam kamar mace ni dai babu ruwa na, kuma babu mai takura min yarinya a ɗakin su Usman kuwa Adam ne da Nuru suka yi ta lallashin Usman din miƙewa suka yi jin an ta Halima wace ta shigo rungume da Faruk ummul na biye da ita a baya a hankali ta ce ga Faruk tun da zai ke kuka sai a kawo shigon abin shi hannun Usman ya sanya ya karɓe shi sannan ya rungume sa su anta halima da adam da nuru fita suka yi suka bar faɗin gaba ɗaya hannu ya sanya ya jawo ummul ɗin ta faɗo jikinsa cikin sauki ajiyar zuciya ya haɗa su ta faruk ya mai su tsam a jikin shi yana jin wani irin yanayi mai cike da tarin rauni tabbas wani abu sai mutuwa in ba mutuwa ba ya za a yi ya auri ummu matar ɗan uwansa gaba ɗaya begen ɗan uwansa ya rufe shi zuciyar shi ta cika da rauni a hankali wani irin kuka ya kubce mai kuka mai cin zuciya har jikinsa na rawa sai ƙara rungume ta yake yana shesheka hawaye na ban fuskarsa ita ma umman sai ƙara lafewa ta yi a jikinsa ta ci gaba da kukan dama da dama tun safe take yinsa kuka suke yi sosai babu mai rarrashin wani a cikinsu sai rungume juna suke suna kuka mai cike da ƙuna a zuciya sun ɗau lokaci mai tsawo suna cikin yanayin tuno da jigonsu gaba ɗaya zukatansu sun cika da rauni cikin kukan umman ne ta ɗago kanta fuska cike da kwalla ido ta dan firfitar ganin yadda numfashin ya usman ke fuska yana neman daukewa sai kakkarwa yake idanun shi sun yi jazar kirjin shi na bugawa da karfi janye jikinta ta yi a hankali ta miƙa hannunta ta karɓi faruk da ke ta bacci daga hannunsa ta matsa a hankali ta kwantar da shi akan tusita sannan ta dawo jikinsa ta rungume sa a hankali ta kamo hannun shi ta ja shi suka zauna akan tirisita rungume shi ta cikin kuka da rawar murya ta fara magana a hankali ta ce hama umar Bi da wani fargaba da ya wuce ya ganka cikin tashin hankali kullum burinsa ya ganka cikin farin ciki fatan hama umar baya wuce samun lafiyar kaya usman ko a lokacin da zai rasu sunanka da na ammi ya kira min amma allah bai ba shi damar ƙara samun maganar da yake son faɗa min ba sai ya kalmar shahada abin da ban sani ba wataƙil amanar ku zai bar min ko ce min zai na kula da ku ne ban sani ba tana kaiwa na suka daɗa rungume juna suka sake fashewa da kuka jiki na rawa ya kuma matse ta a jikinsa murya na rawa ya ce ummuna ni kan hamma na ya bar min amanar kike da faruk ran da ya zuwansa na ƙarshe a gidan nan sai da duk ya bar mana wasiya amma a lokacin bamu gane ba ummu gitina me ya ce min ni da adam sai kuma ya sake matso ta jikinsa yana zub da kwalla sannan ya ci gaba da cewa hamma na ce mana yi da ina da damar tafiya da umar duk inda zan je da ko ina zan je zan tafi da ita sai dai kash ban da damar yin tafiya da ita dole in bar maka ita Usman kai ne dan uwana kuma dole ka kula da family na ummu kin tuna abin da ya ce wa Adam ya ce Adam zan tafi da ita amma za ta dawo in ta dawo duk mai son bata min rai ko tozarta ni to ya bata wa ummu rai ni ya wa. ummu kin tuna abin da Hamma ya ce wa Aliyu ya ce wa Aliyu kai ko Aliyu a zato na kai ne abokin kukanta kai ne abokin shawararta Aliyu ko duk za su takar min ummu a zato na kai zaka ga zaka zame mata gatanta ne abin jingina a zato na kai mai taya ta kuka ne sai kuma ya sake rungumar umar cikin tarin kunci ya sauke nan nauyin ajiyar zuciya ce kin tuno me cewa sadiq ce mai ye sadiq in ta dawo ka kashe ta dan dole za ta dawo ba dan ina so ba dole za ta dawo cikin ku ba yadda na iya ya kuma cewa nan ne umar fa madadin mutum uku ce ni usman da amin mu da kuma dan ki ya ware kansa a lissafi ashe zai tafi ya bar mu ne ba mu sani ba tafiyar da ba zai dawo ba ashe duk maganganun shi wasiya ce a gare mu umma da na sani da na hana hamma na tafiya a wannan ranar ashe shikenan mun raba har abada ashe shikenan yayi zuwan sa na karshe a gidan nan ummi kitina a ranar hamma ya ce min usman nauyin farin cikin ahali na yana kanka in bana nan sake matsota ya ci gaba da kuka har yana shiɗewa cikin tsananin kuka ita ma ta rungumo tana cewa ya usman ka yi haƙuri mu bar yi wa hamma na kuka mu yi mishi addu'a zai fi farin ciki da mu ka bar kukan nan hamma baya son kukanta ni ma kuma ba na son kukanka ya usman ina son ka ina son farin cikin ka ka daina kuka cikin kukan ya tallafo kanta ya kalle ta da kumburarin idanuwansa ya sakar mata murmushin da ya fi kuka ciwo a hankali ya ce allah ya ɗaya ba min ummona ni ma ina son ki ita ma murmushin ta wanda hawaye ke bin fuskarta a hankali ta sa tafin hannunta ta share mai hawayen shi ma haka ya sa hannu ya share mata nata ya rungu mota yana sauke nan nauyar numfashi a hankali ya ce ummu na zan dawo maki da farin cikin ki ke da faruk ko hama na zai yi farin ciki da ni shiru ta tana kallon sa cikin jin tausayinsa shi ko ido ya lumshe cikin sanyi ya sa hannun shi yana shafe fuskar ta tare da gashin kanta hannu ya sanya ya kara jawo ta jikin sa cikin salon lallashi ya sa hannun shi yana shafa jikinta yana ta. tare da goga sajensa a kumatanta a hankali ya rinka feshe mata iska mai sanyi cikin kunnanta hannun shi ya rinka tusawa cikin rigarta yana yi wa kirjinta wani irin salo mai wuyar faɗuwa. yana sansanar wuyanta yana wani irin numfashi gaba daya ya gigita ta ya gigita kansa ita ma sai sake narkewa take jikin shi tana miƙa tana ɓoye fuskarta a jikinsa cikin tsananin kunya haka suka kasance cikin yanayin rarrashin juna da ƙyar ta zame jikinta ta koma gefe tana gyara rigarta da ya ci kuikuyi a hankali ta kai dubanta ga agogon da ke manne a falon Tuwaf daidai shiru ta a wurin tana satar kallonsa yadda ya kife kansa a jikin kujerar yana mai da numfashi gaba ɗaya ya yi wani iri da ƙyar ita ma ta saita kanta a hankali ta ce ya usma tashi ka raka ni zan koma cikin gida kar ami ta farka ta ga faruk baya kusa da ita roƙo hannunta ya murya na rawa ya ce a'a dan allah ki bar shi mu kwana ana miƙewa ta tana girgiza kanta a'a gaskiya ni dai tafiya zan yi wallahi ni kunya nake ji ba zan iya kwana a nan ba shi ma miƙewar ya ya kamo hannunta ya lankwasa kai ya ce ki taimaka min habibci Zai shiga wani hali in kika bar ni cikin wannan yanayin ina buƙatar ki kusa da ni ki kashi sai ki dawo in kin ga kowa ya bacci kin ji please da kai ta amsa mai alamar to da ya usman yana ba ta tausayi kuma tana tsoron kar ta kuma irin kuskuren da ta yi a baya a hankali ta ɗauki faruk ɗin ta fita kai tsaye ta wuce ɗakin su inda ta samu tuni Ami ta yi bacci. Kwantar da shi ta yi a kan gadon a kusa da Amin, sannan ta je ta yi wanka ta shafe jikinta da turaraka masu kamshi da sanyaya zuciya, sai kuma ita ma ta zo ta kwanta gefen shi. Addu'a ta ta tofa mashi ta tofe kanta, sannan ta kwanta ta janyo wayarta ta buɗe data, dan ta gaya Usman na ta kiranta, kuma ba ta son ɗagawa kar Ami ta tashi. Tana buɗe data saƙon shi ta gani. Ina jiran ki a ƙofar nan ne, ki fito mu tafi. Kin ga kowa ya yi bacci. Amsa ta maida mai. ka yi haƙuri ka je ka kwanta sai da safe gaskiya ba zan iya baccin ba ki zo ki taimaka min in kuma ba za ki zo ba kuka zan yi ta yi har gari ya waye daman ni na sani babu mai so na sai hammana